yau muna takwas ga watan uku watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da talatin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya idan ana daidai karatu ana cikin kitabun zakati kitabun zakati ina jin mun fara bade na goma sha hudu can ƙasa gare gaba ta ƙarshe muka aje wadda malam ya jiya ba mu fassara ba na yanzu za mu tashi ƙara maliku Allah duka an sa ko suna ba ko ba babu na ji kamar wani hadin wani abu garin mahar shuka ko ba su hada ba ke to shi قال مالك بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله قال مالك فغذاء الغنم منها ما كما ربح المال منه غير أن ذلك يختلف في وجه آخر قال مالك فغذاء الغنم فغذاء الغنم غنم منها كما ربح المال منه غير أن ذلك يختلف في وجه آخر أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل في كل صنف منها الصدقة تجب تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرا أو شاة صدقها مع صلت ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك wannan gabar ita ce cikamakin babin da muke ciki babin da mun ka tsaya ciki na goma sha hudu babu ma ja a fi ma yu'taddu bihi min sakhli fi sadaka. abin da zo na cewa ana kirgawa da yan kananan tumakai ko yan kananan awakai cikin sadaka illa dai ba a karɓa su a sakhli jam'ina na sakhalatu sune yan kanana to shi na gabar ta ce kala malikun mamali ya faɗa ya ce faghiza'ul ghanami minha kalimar giza'u kakka ce karin kumallo ko giza'u <laughs> ko gaza ya gari a'a jam'i na shi giza'u jam'in mi jam'in ghiziyu ghiziyu ala wazani karim ghiziyu to abinda a ghiziyu dan makirare dan karamin tayi wanda an kaifa yau ko ɗazu-ɗazu. shi biyu ya yi zama sakhala don sakhala shi ma dai jaririn ko ɗan ƙarami amma ko da kwana biyu ko kwana ku ko kwana ana ce mai sakhala amma in ka ce giziyu to yanzu yanzu an ka haifai to jam'in giziyu giramu karimu kiramu an gane ai mhm, kira ala wazani kiramu gida'u fa giza'ul ganami jararen tumaki da awaki kila haka zan cewa jarare ya hausa ko jararen tumaki da awaki minha suna daga cikin tumaki da awakin da su aka lisa hawa da wa khabarun jumla ta cika fa fa gizaul min minha ta cika kamari fulmali minhu kamar in kana da kuɗi suka ci riba riba ba ta cikin kuɗin shi ma hukuncin guda shine malam kasu ya ce guda kana da dubu ɗari kayi sana'a kamun shekara ta kare dubu ɗari takwas ko ɗari tara ai zakka ta tabbata ko min hako shine malam kasu magana ta cika sai da yace ghaira anna zalika yakhtalifu min wajhin akhar sai dai wannan wata rana can ba a rasa ba ana dan samun sabani dan canza yanzu hukuncin tumaki da awaki ko bisashe na 'ya'yansu ya bambanta da riba ko ya bambanta da wani abu da an ka samu mai shigowa na kuɗin wajen haɗawa ina sun ka bambanta malam ya ce annahu ga misali annahu idza kana lirrajuli min az-zahabi aw al kima ma tajibu fihi zakatu cewa idan mutum ya kasance yana da wani abu na zinariya ko wani abu na azurfa abinda ya kai a yi masa zakka abinda abin ya kai a yi masa zakka ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكيه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يقول على الفائدة الحول من يوم أفادها to irin wannan wanda yana da zahabu ko wari ko kai abin da aka yi mai zakka sun ma'afa da ilaihi malan sannan ya samu wata dukiya ta daban wadda ba cikin kuɗin ba taraka malahu a fada, to dukiya nan da ya samu ya batta falan yuzakkihi bai zakkarsa ma'amalihin malihi awwali tare da dukiyarsa ta farko yi yuzakkihi lokacin da zai zakkatai hatta ya ala alal faidati al-hawl min yawmi afada sai shekara ta zagayo ga abin nan da ya samu fa'ida tai a kula ko kuɗin ba duka ba in kana da kuɗi ka samu wani abu daga cikin wannan shi kuɗin shi ya ƙaru ko ka yi sana'a ko wani abu wannan tare da riba aka haɗawa amma irin sigar da ba a haɗa da riba kana da dukiya sai ka samu wata dukiya daban ba ta da alaƙa da tsohuwar dukiyar min miratin au hebatin ko ta hanyar gado ko ta hanyar kyauta mustaqillatun bi nafsiha ita wannan dukiyar to kaga ba ka da waccan ko ehem to kaga bambancin tumaki da awaki da bambancin kuɗi to su ba ka haɗawa tun da ba wajen suke ba sai ce to na bambanci amma sai ce to za ka ji su tumaki walau kanat lirajulin ganamu da a ce mutum yana da tumakai da awakai Au bakarun ko yana da shanu Au ibilun ko yana da raƙumma tajibu fi kulli sinfin min hasadaka wanda yake kowane sinfi na cikin dabbobin ga da mun ka ambata sun kai a musu sadaka in tumaki na sun kai arba'in in shanu na sun kai talatin in raƙun mana aƙalla sun yi biyar ko sun kai biyar ko to sun ma'afa da ilaiha ba'iran au baƙaratan au shatan sannan sai samu ƙarin ba'iran raƙumi a ce tara gare sai ya samu guda sun ka cike goma au bakaratan ko nagge ce 20 ce 39 gare sai ya samu guda sun ka cike 40 musinna kenan ko aw shatan ko ya samu ɗan karamar bisa ce 120 gare ɗazu ya samu guda sun ka kai 121 ko ba haka ba ha ma'a ki ma fada min zalika hina yusaddiquhu to shi ga tumaki ga dabbobi ɗin zai sadaka ita wannan abin da ya samu tare da sunfin da aggari ita dabban nan da ya samu in in eh, karamar bisa ta tare da tumakin da aggare in raƙumi na tare da raƙumar da aggare in shanu na tare da shanun da aggare ita wannan dabbar da ita aka ta cikin sadaka in an daidai cikin sadaka ya canza farilla shi kenan in ma bai canza farilla ba dai da ita dai aka lissahi ni an bai canza farilla arba'in gari da sai samu yan guda tunkiya arba'in da tunkiya arba'in da ɗaya ba su da ba canji hmm. ehin to kuna ko suna canza abin da aka karɓa na zakka farilla ko ba canzawa dai da su dai cikin lissafi ko da ba ciki suke ba to na ɗai ɗan bambancin dabbobi da kuɗi nan ɗai aka bambanci amma inda ba nan ba to duk gida ulganani daidai ki da ribul mali ribhul mali abinda aka yi sana'a ya karu cikin dukiya gida'ul ganami abinda dabbobin sun ka haifa an fahimci wannan malai yace idza kana indahu min zalika sinfi alladhi afada nisabu mashiyati idan ya yanzon abinda agare na wannan sinfi na dabbobin abin ya samu na dan gudan nan na ƙari idan ya zan yana da nisabin dabbobin da sun ka kai wannan nisabin awa zakka na wannan jinsi misali inda kai gare kai gare a ce wajen 120 ko ba haka ba akwai abu da aka so su kawo su canza nisabi ko sai bai saba ka sai ya samu nagi Nisabin yana canji Nisabin bai canji babu wani abu zarka ko ko ya samu rakumi Nisabi bai canji ehe sai ya ce zai zaka gudan nan amma da shayar din ya zama dabbobin da aggare sinfin abin da ya samu na jinsin shi wannan abin da ya samu sannan aka cewa a kada shi cikin jinsi din ali safa da shi sawa'an ya canza farilla ko bai canza ta ba an gane karatu qala malikun wa hadha ahsanu ma sami'tu fi zalika ma malai shi wannan shi an mafi mafi soyu mafi kyau duk cikin fatawayin da niji duk cikin fatawayin da niji wannan shi an mafi kyau mun mu ci gaba باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مئة بعير فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس زوج قال يحيى باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا yaya za a yi idan bana zakka ta waje gare ka ga dukiyarka mu ce dabbobi don wurin dabbobi muke ko shanu ko raƙuma ko tumaki ko bisa shi ko dami a gure sun je kai kimanin zakka kuma zan irin daula ko gwamnatin da kuke ciki ta kula da zakkat me akula da zakkat ita ka tura masu karɓar zakka su amso ko ka tashi ko baka tashi ba da lokaci yayi za a je wayo an sadat bara abin da an ka an sa gare ka to da shekarar ta zagayo an san lokaci sai a dawo sai aka samu rashin kila wani abu ko rashin record ba a yi kifin record da sosai ba ko wani abu ya ta gitta lokacin da mai karɓar zakata zuwa sai bai samu zuwa ba an mance da kai na wani abu ya gitta shagulgulla menene an kamance da kai sai shekara mai zagayowa sai an ka tuno a wani ba ko ba an manta ba aika mai an karɓi zakka ba to sai an ka bana ana da ta ba kuma ba lahin karɓa ba a yi ba wata matsala ta gitta ta wajen dukiyar ka ba to bana da an ka zo ma to mi an fatawa shin ta bana tsaye za a karɓa ko a karɓi tabara da ta bana shi a karatu babu al'amali mi zai faru fi sadaqati amaini ga zakat shekara biyu idhajtama'a idan sun ka taru sun haɗu lokaci guda to guda aka bari a karɓi guda ko koyaya mu ƙara ɗagwargwara tambayar to idan nisabin bara ya bambanta da na banafa a ce kila bara tana da eh, ƙananan bisashe komi komi kimanin kaza bana Allah ya tsare an samu matsala duk abu ya yi ƙasa ƙwarai bara kila raƙumi wajen ɗari gare ka ko tamanin gare ka amma bana ba so ce kwara biyar ba ko goma to miya isa ne kala ya haya kala malikun imamu ya ya ce imam malik malami na ya ba mu fatawa ya ce sai da ya buɗe tambayi. ya ce al'amuru inda na fin rajuli al'amari a gummu mutanen madina game da mutumin da tajibu alaihi sadaka sadaka ta waje bagarai wa ibiluhu mi'atu ba'irin raƙumma ne ɗari kafin kusun isa fala ya atihi sa'i mai karɓar zakka bai samu damar zuwa ba hatta jiba hatta tajiba alaihi sadaqatul ukhra har sadaqa wata shekara ta zagayo akai ta wajaba fa ya atihi musaddiqu sai mai karɓar zakka ya zo ko da ya zo wa kad halakat ibiluhu illa khamsu zawdin don raƙun ga Allah ya halaka ya halaka sai guda biyar sun karbi farikin zakkan bara da rana kaga ya kan bambanci bara ɗari bana biyar Allah man ya sha'u kenan to mi afatawa alagawar ta malan qala malikun qala malikun يأخذ المصدق من من الخمسين زوج صدقة يأخذ المصدق من الخمس زوج الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام شاه لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ذلك زكاة ما يجد يوم يصدق وإذا وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه صدقة فإن لا فإنه لا يصد فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين to amsa wannan amsa ta imama malik ta amma an samu bambancin sauran wasu mazahibu sun gitta mai ga amsa amma bari mu ji amsa kai ma malik Kala malikun ya akhudhu al musaddiq ba da ya taho bana ba ya taho shi musaddiq mai karbar zakka ko din ko ya taho to ya akhudhu al musaddiq min al khams zawdi min al khams zawdi waɗannan da ya iski su zai amsa zakkarsu su ya gani ba ra bai taho ba ko ba haka ba alisa da ba ni ya gani a ƙasa biya ko to su za a karɓar zakarsu zakanto shekara nawa a sadaka waje ba ta a larar mali sadaka biyu da sun ka gabata na shekara biyu ya ce to akuya biyu ko kun san yan rakun na biyar biyar ba akuya ba wa wafi hamsa zaunin shatu to shata ne, da ta bara da ta bana. babu ruwanka kai an farmato ka ce ai bara ɗari gari ni ruwanka a'a su aka gani yau Allah rawa mai asiri ko to madalla shataini fi kulli amin shatu aga na gane karatu. ai shataini fi kulli amin shatu ko baka da larabci ka san wannan لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله شافكه ما مالي yace saboda sadaka tana wajaba ne akan mutum radda zai zakat nan shi aka misali ba dazu dazu ko jiya jiya ko wannan sace mun ka gargado karatu ba na cewa in kana da abu kaza kana da ya 120 yau yau din da daddare ga wa shiga tun da asuba guda ta haihu tana gama yawa sai ga sa'i sai ma sa'i da ita ko ba ga ce ba ana lisa hawa da dazu ko jiya ashe sabbi ya ta sannan shi an makarar lissafi to kaddara kana ɗari da ishirin da ɗaya ka kwana kana zulumi goma sha tara zai cikin dare guda ta mutu sai ta da ta iske na ɗari da ishirin nawa za ka ba kaji har yanzu kenan ashe alwaqi wa aka umarni da shi game da abin da an ka samu to haka hukuncin yadda take kai ne na cewa to ko bara da ana biyar ka ɗari gare ka amma bana an samu matsala sun rabu to har yanzu dai uku biyar za a littafi abin nan da akwai ha sai dai nan sun gitta mai sauran ba za a sun gitta saboda ni saboda nan fiqhu ku ku fahimci abin da yasa wannan inda aka samu sabani wajen fiqhu shi ma malik me aiki bai da shi abin da an ka sama ko su komi sun ka ba sun ka ce a'a shi zakka in dai ka wajen gare ka sai ka wuce lokacinta kuma lokacin da aka amsar ta ya ya sami ta kana da cikakkar dukiya sai ta wuce shi an dauke ma da lokacin ta ya wuce an dauke ma baka yi sai ka yi ka. to me an kaza ba ke abin nan da ya waje gare ka ko bari ki fassarawa kana da raƙumi ɗari yau aka karɓar zakkar sai lokaci yau to da yau aka ranar karɓar zakkar ba ta waje ba yau kenan ta waje ba sai an ka wuce inda an ta gobe ba ka bada zakka ɗari to in ba ta gobe da jibi ta faɗi to wata faɗi ba mi za ka yi zakka nawa za ka yi kenan ni kenan ana biyar ka bashi suka ce ko lokaci ya wuce bashi aka biyar ka ku gane suka ce bashi na ya jibu komi daɗewar lokaci yana nan bashin bashin ko ba a ce don ƙara kwanaki ya kama raguwa ana raguwa ya kama raguwa bai ka bai ka ba bai raguwa bashi suka ce to iyan eh, ka ko ga abin da an ka samu cewa ce ma zai shi mai karɓar zakka a sauran mazahibu ina bashin zakar bara haka zai ce ma in ka basuwa to kawo na zakar bana da muka gani sun ka shi a ƙa'ida wannan wajibi yana nan kan kun bashi aka daga shi kuma maliki ya lura da ce a'a lokacin da an ka taho abin da aka gani shi da hukunci da shi na da mun bambanci inda fikin ya zo shata da ce li anna sadaqata inna ma tajibu ala rabbil mali yawma yusaddiqu malahu to fa idha fa in halakat mashiyatuhu qaddaratu duk dabbobin sun ka halaka suka halaka gaba ɗaya ko guda bai auna mat ko ko da kaɗan gare sun ka ƙaru to fa inna ma yusaddiqu al musaddiqu zakata ma yajibu ma yajidu yawma yusaddiqu bare da ana biya ta yi to kun gana fa'adda wata mashkila an daure kai ba ana biya tai biyar gare ba sai ke ba da zakar ba Allah ce makai zuwa bana sai mu ce kaddara tunda ma za zalika Allah ya azizin ko sai ya samu ɗari mun ga kuce sun yawa sai ya samu ɗari ma zalika Allah ya aziz zakat yanzu zakar biyu aka gace ko bara mun ce biyar na bana ɗari na zakar nawa za amsa yau ma yusaddaku ko ko bashi da yanzu a a fata imam maliki yau mai sadduku sai shi zakat ɗari marratai ne ko shi haka yayin shi sannan yawwa yau mai sadduku ɗan kuwa ta sun haɗa babu shi kenan nan ko a bai bayan wannan kuma daban nan sai ce wa in ta zaharat to ga wata ga wata magana wa in ta zaharat ala raddil mali sadaqatun gairu wahida tazahara kun san taron dangi shi at tazahara in ta tuba ila Allah fa kasarat qulubukum wa in tazahara alaihi ko mhm taron dangi wannan ta to wa in tazaharat ala rabbil mal sadaqatu in sadakokin shekaru suka tattaru kan mai dukiya ashe ba ta ba yayin da shekara biyar ko hudu duk amince da shi ko wani abu ya gitta gairuwa kenan mala ce to fa laysa alaihi an yusaddiqa illa ma wajada al-musaddiqu indahu ko ni shekarun da aka abin nan dai da aka gani gune shi za a lissahin na shekarun ba a ce a tun tun tun tun raƙumi kaza gari yau gashi kaza kaza a ina a ran nan dai sai hidda zakar abin da ya waje ba فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلن يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة فإنه لا صدقة عليه ولا ولا ضمان فيما هلك أو مضامن السنين suka ce to in yana in dabbobi ne suka halaka ko ko sadakoki da yawa sun wajaba gare sun wajaba sai lokacin da an ka zo karɓar zakani za a yi sai ma na ce falan yi ukhad minhu hatta ba a samu karɓar komi ba hatta halakat mashiyatuhu kulluha duk dabbobin sun ga ƙari Au sarat ko ku ba ƙariya sun kai duka ba a'a sarat ila ma la tajibu fihi sadaka sun kai adadin da bai bai bai sadaka shi da raƙumi uku sun ka rage ne ko biyu to me hukunci malai ce fa innahu la sadakata alaihi bai da sadaka bai da ko ba haka ba ma rashin yadda zakkan na sun haƙari ko Ka bai da shi kenan sai hankura kowa hankura to bai bai da sadaka yanzu ko ta bana ko to sauran yana biya ya ce wala da mana fi ma halaka babu biya to nan da imam malik ya sa'a mazahibul arba'a to sun kace ha wallahi bashi na sai ya biya kuma ita ce fatawa mai tahiya yanzu fatawar ladar ta da'ima ita ce ba fata imam malik ka tafiya ba don saboda kakku zamu Eh, kawara da kai ko ko rudani dukkan mazahibul arba musamman mun san saudiya suna bin mazhabin imamu ahmad ko a wajen fikihu. yawa to mafiyan kuma duwal arabiya duka sun ce a wajen fikihu suna biyan mafiya mazhabul mazhabin imamu ahmad wajen egypt da sauran suna biyan mazhabin shashafi to lajantar da'ima da ke ta haɗa mallamai na duniya gaba ɗaya mafi yawan sun fi har laraba sun fi yawa nan to gani ittifaƙin kusan mazahibul arba'a in ka haɗa da zahiriya kace hanafiya shafi'iyya hanbaliya ka hada da zahiriya duk sun ta kan kauli guda shi yasa sun karajja hashi sun kace duk lokaci don Allah azama abu duk lokaci ne ya wuce bai ne bai faɗa ko yana faɗa lokaci ne ya wuce ana ana biyar ka bashi duk eh kamar suka kawo hujjoji da irin hadisan magana abubakar umar abubakar abubakar sadiku wanda za mu cimma nan gaba kaɗan wallahi lau mana uni iqalan eh kanu adunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhu da iqal sun ka hana min da bayya ko wani dan gindi sun ka hana min cikin abin da suka kawo sun ka da shi sai na yaƙe su kenan kaga ko in an ka tashi yaƙi lokaci zai wuce to a yi yaƙi a yi yaƙi har an ka ci su saboda an ka ci su an shoshi ashe suka ce zakka ba ta faduwa kila fahimta to kan haka ya zan kaunin ko fatawar ta duwa a duniya mafi wani tattafai na malamai da suka diba mi hukuncin zakka shekaru su wuce baka samu fitarwa ba ko ko ba a zo an karba ba to zakka tana wucewa ko musu ce a'a sadda duk an ka zo a karba sai ka ba da zakka waɗannan shekaru in kuma har sun halaka fa alaika ba Wani ita ce fatawa mai tafiya a kula sosai aw madami da sirri wannan mun kare sai babu na gaba babu nahyi an tadayiqi an tadayiqi ala nasi fi sadaqa ba a matsa mutane wajen karɓar sadaka kakka zo ka shirye shirye kwancin kwana manya manya tula tula za ta sa'ai mutum irin ketan nan ta mutane kar yi ta ka tausaya an hana babu nahyi babu nahanin da ya an tabayiqi daga matsar da al'umma matsarwa ala nasi ga mutane fi sadaka wajen sadaka malan karanta mu باب النهي عن التغيير على الناس في الصدقة حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات برع عظيم فقال عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون ولا ولا تفتنوا الناس لا تأخذوا حرزات المسلمين نكبوا على الطعام وحدثني باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة حدثني يحيى عن مالك ولن أنسني أن يحيى بن سعيد الأنصاري كينا أنسني عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري المدني ثقة من الطبقة الرابعة القاسم بن محمد القاسم بن محمد منسنش محمد بن أبي بكر الصديق dan dan Aisha tunda dan dan kanin tana ko an aishata daga gwaggotai aisha shi kasim gwaggotai aisha zaujin nabiyyi ita aisha kala ita ka ba labari tacce murra an shuda ala umar ibn al-khattab an shuda bai gana wasu tumaki ko bisashe min na sadaka umar na ta rana sai an ka da tumaki an fara fiha sai Umar bin Khattab sai ga wata karamar bis wata bisa hafilam cike ta kosa daga hafal na kusan taro ko ana cewa mahafal matara hafla eh hafilan kosassa za ta dar'in azumi ga hantsa kamar ta bacci ta cika da nono ta yi bulbulbulbul kosassa fa kala Umar Umar ya ce ma hadhihi sha wadda karar bisa wadda tinkiya fa ya an kai na ya an kai an ka samu ta ya kai abin yake bakali suka ce shatu min sadaka amirul mu'minin zakata eh tunkiya zakata bakali umar umar ce ma da ahadihi ahalwa hum qayyun masu ita wadda sun ka bashe ta Allah ba su ba ta rizka da Allah ba ba da zuciya gura sun ka bara ita kawai an tilasta su tsaya. ba su ba da ita wahum ta'i'una suna jin daɗi suna da'a kashin kansu sun kaɗa sun kabata mun dai tutture musu idanu an ce halifa a ce sarkin musulmi a ce zakka kana tsoron ka hana a ce ma wani abu daban dan dogara ya ba su Umar sai tun haye da cewa la taftinun nas kuma fitnan mutane kuma wahal da jama'a la ta'khudhu hadaratil muslimina Kuma bakkar zababbin dukiyoyin musulmi hazara gwalagwalai kun san hazar hazara bis ɗiyan eh? da aka haɗawa to gwalagwalai wato abuwa masu tsada kuma kwasan abuwa masu tsada na kiru an ta'a ku yi nisa daga cimakan mutane abincin mutane ku zan ka zan ma abin da mutane suka tanadi don cin al'amarin nasu ko wahalshe su sannan annabi sallallahu alaihi ya riga ga haka nan ko yace iyyaka wa kara'ima amwalihim eh فإنها ليس فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وذاك أبقى زمان الأمة وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلم الأنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها قال مالك قال مالك السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم في بلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان إلى نتازو محمد بن يحيى بن سعيد الأنصاري أنصرشي محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري المدني من الطبقة الرابعة أنصرشي قال ياتي أخبرني رجلان من أشجع وسمتاني قلابي نكذل أشجع قبيلة أشجع سنن قبيلة كنا جاء عن طارق بن شهاب الأشجعي قبيلة شي an ya suka bashi labari anna muhammad ibn maslamat al-ansari nan sai ada yan gargada ko yan matsala ga sanadin ta imam malik cewa da muhammad ibn yahya ibn habban yace akhbarani rajulani eh ai ba a san su ma wa mubahamin ma fi hirawi lam yusam ba faɗi suna suwa suwa na bale mu san su ba da wannan sanadin ɗaya gare mu da hadisin saboda jahala waɗanga mutane ya waye gari ba ihi ko amma imamul bayhaqi ya rute wannan hadisin a ruwaya ingantatta ko ko ruwaya wadda ya ambaci wannan ko ku ya ambaci mutanen biyu ko malaman ilmu ya sun kace ne eh makin su dai suna kallon dai sun tsallaki dai ya gargada din hadisin su hasanun shi yasa in ku diba wasu masu tahqiqin hadisi wa ranan sai ya ce mai hasanul lagairi eh shi wannan anan hasanul lagairi an fahimta shi أخبرني رجلان من أشجع nace imam al-bahaqi ya rawaito shi nan ba hadisi dubu daya da ta dubu bakwai da ɗari shida da sittin da ɗaya in wasu masu suna gani anna muhammad ibn maslama al-ansari muhammad maslama wannan sahabiyun jalil sun ce duk cikin wanda za a ce Muhammad Muhammad cikin sahabbai wanga ababba shi a farkon awwalu man miya Muhammadan bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi akwai wanda uwaye ne sun ka same Muhammadu don saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam mai suna to shi cikin sahabbai shi akwai wanda an ka samu suna ai kun san Muhammad ibn Maslama sosai ko can babu kitabun nikahi ai mun san shi ko eh mun dan ba da labari game da shi shi na wata yariya ta gitta ya kama dan dubin ta yana janyere shi ina jan kun da hadisin wani ce mai hadda kai sahabin annabi sai ce eh hadda ni ai manzo sallah shi ya koya mana yace ce idan Allah ya kada ma son wata ga zuciyarka ka dube ta shi ya kawo jawazin bibi ina da mutuna da Muhammadu bin Sallallahu eh eh ka dube ta saboda bibin shi an mahi jawo jittuwa tsakaninku ko eh kan hmm. hadisin muka yi ta bayani cewa kana iya dubinta ko bata sani ba ko eh saboda hadisin maslamatu ko muhammad bin maslama a dai gano shi sosai to shi muhammad bin maslama kana ya atihim ya kasance na zo masu masu dukiya ya atihim ko zamirin ba faɗai ba amma sai ka ce su masu dukiya yana zo musu musaddiqan alhali yana mai karɓar sadaka ba sadaka ba irin wanda ka san ta bara ba yana mai karɓar zakka karɓar zakka ya taho in fassara ne ka wani ce bara ya halatta yau faya kulu rabbil mali in shi muhammadu bin maslama ya zo karɓar zakka sai ya ce mai dukiyar ah, eh, da ilayya ta malika kamin zakka dukiyarka ba ma shi ka shiga ya zaɓo ba mm, nawa gare ka ya ce to kawo kaza sai ce da kai ne shi mai dukiyar ya kamu. fala ya kudu elaihi shatan fiha wafa shi wannan mai dukiya ba zai kawo wata burguma wadda ta yi daidai ta cika abin da aka bukata ba min haƙƙi na haƙƙin abin da aka wajibi gare duk wanda ya kamo in dai muhammadu muni maslama ya ga ta cika haƙƙin da aka bukata illa kabila face ya karɓa bai wani kwamfani hmm. ka san kuma kai su kai da zakat ba ka halla kanka za ka ba sai su sai su sai an kowace ka ce ma yaron ka mai fatta ta yi kiba da yawa sai a jawata ko to da duk aka kama ya gari ai gwargwado dai abin da aka bukata shi aka so kawai shi kenan ba sai ya wani koke koke ba mun samu ah, sahabbai guda biyu Umar bin Khattab Muhammad bin Maslama ko duka sun abbaka abinda mun sallah sai umu ya umurci Mu'adh bin Jabal qala malik as-sunnatu indana sunna agummu duk kaffa kulan mutanen madina haka suke annahu la yudayyaqu ala almuslimin fi zakatihim ba a tilasta musulmi ba a kuntata musu wajen karɓar zakka wannan sunna ce mutaba sunna ce da kaffa kula yasa mutanen madina kan haka me ya kamata a yi wa an yi qobala minhum ma dafa min amwali duk abin da sun ka ba su a karɓa dai a gode ma Allah babu akhadhi sadaqa wa man yajuzu lahu akhadha باب أخذ الصدقة وما يجوز له أخذها ومن وما يجوز له وما يجوز تو وما يجوز وما يجوز له أخذها حد شهين نون يوم يتسو ناشي وما يتسو إيهن تو شكبا شكبا حدثني حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغازل في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغار أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني قال مالك الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي فأي الأصناف كانت, في كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما, ما يرى الوالي وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيقصر فيؤثر أهل الحاجة والعرب حيثما كان ذلك وعلى هذا أدركتم الأرض من أهل العلم قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام باب أخذ الصدقة باب كرب الزكاة أكرب الزكاة أبا وندي تشنش أبا waman ya juzu akhadha waman juzu lahu akhadha da wanda ka halatta ya kafi zakat man shi mutumin juzu wanda yana halatta lahu gare shi akhadha ya kafi zakat gana malam wama ya juzu lahu akhadha aman kurena kurena da ji wama ya juzu lahu akhadha ko akhadhu sadaka eh ni kace babu mi babu akhadhi sadaka akhadhi sadaka haka na mu oh na ku sai sa akhidu to to to to ashi ke wa babu akhidhu sadaka ka man bai dadi ba don wa man yajuzu lahu akhadha kuma ya zanta kararu babu akhadhi sadaka wannan duk kurakuran kusa wani lokaci bugun littafin yan kasuwa kai ta bugawa ba mallaman ba babu akadis sadaka wa man yajuzu lahu akhaduha حدثني يحيى malikin an عن زيد بن an عن عطاء بن يسار أن رسول الله wani hadisi mu a gani ga zahiri sai mu kamar lalle mun katarina ko ko mursal ko ata ibn yasar ko wasan tabi'ina cancin da ya tumace manzo Allah ce kaga an ka samu abin nan ko amma kawai dai ikhtisar na imam malik hadisi ingantacce na imam ahmad ya rawaito hadisin imam abu dawud ya rawaito hadisin ibnu majah ya rawaito hadisin imam hakim duk sun rawaito hadisin daga hanyar ma'amar ma'amar daga madadin kaga imam malik nan ko haddathani ma'mar an zaid ibn aslam an ata ibn yasar an abi sa'id al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abu sa'id al-khudri na in kuma ga littafin ku kitabun zakati na cikin na cikin bulughul maram akwai wannan hadisi za ku ga an abi sa'id al-khudri yace saboda haka bai da wata matsala ma da mun gano wanda an ka tsallake qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tahillu sadaqatu li ghaniyin zakka ba ta halatta ga mawadaci zakka haramun ta mawadaci a bahi zakka tunda Allah ya ce inna masadaqatu lil fuqara wal masakin kaga me kaga ahin da me ka hidda mawadaci to dama da yake qur'ani da yake hadisi fassara ne na ƙur'ani, da kuma fayyace abin da qur'ani ya taho a dunkule to nan sai mun ka samu ƙarin wasu fa'idodi ashe mawadaci zai halatta ya wuce sadaka ko zakka ko illa li khamsati sai mutum biyar cikin mawadata wannan koda kana da kuɗi mawadaci kake amma kana cikin mutanen ga ana baka na farko ligazin fi sabilillah lighazin fi sabilillah ga mayaki mai haɓasa mai aiki wajen mi wajen ɗaukar kalimar Allah gamin ya haifar kirikiri mayaki ko to ga sai harkar yaƙi da wani abu amma can mu kiyaye aya ta ce wa fi sabilillahi ko ba haka ba ita kuma ta yi gazon fi lahi zama mai faɗi don wa fi ko komi na iya shiga ciki da masu wa'azi na shiga ciki da masu kaza na shiga ciki da masu karantawa na shiga ciki almajirai a biya musu kuɗin karatu ko a yi wani duk suwa fi sabilin lai amma yanzu nan gaza fi sabilin na mawaƙi na ko shi an multimillionaire inda yana bisa harkar yaƙi to ana ba zakka don ƙari na gari ko ba haka ba a ɗai kenan aule amilin alaiha ko mai harkar karɓar zakkar shi aka aika ya ce ya an so ya yi sahihin bai da wani aiki ma sai to shi ma komi kuɗi ne komi wadata ce ana bashi aure gari ne ko mai bashi dukiya gari amma in ba Allah ba duk ta zakata eh duk duk duk bashi ta gashi kai na ta haje haji kila jari ne ya hai da guda amma an ka ce ba kowa na shi zai zan zero kaga ai babu hus yawa to shi ma ana bashi aure rajulin ishtaraha bi maliki ko ko wani mutum ya dauki kuɗi ne ya sai abin zakat an ka ba wasu wani bisa shi ko an ka ba shi tumaki ko an ka ba shi awaki ko raƙumma ka sai ba zakatta ba amma sayewa ka ya halatta ka ci alaka an gane aw rajulin lahu jarun ko ko wani mawadaci na shina da makwacci ne makwacci ne talaka fa tusaddaqa ala al sai aka ba shi miskinin sadaka zakat shi ko fa hadal miskin da gani shi ko matalaka ya dan dobe ɗan ma Kuma wadace ya ce eh, Allah ga ɗan wani abu da samu ba na kaga an kaɗa abin nan gashi a baya ko ba haka ba kuma don bai kyautai amshi ko ya halatta ya a abinci a tun da dai gani ya kace a ga ya kila ɗaya abin nan eh ya amsa ko da yake mu'amala ka sa lokaci ya amsa mhm, ba rashin tausayi na ba qala malikun al'amuru inda na fi kasmi sadakati al'amari a gumuwajen rabon sadaka a saurara ga wata hikima ta rabon sadaka akwai wani kwanaki da ya wata tambaya game da sadaka na irin wani mai irin masu yi da za'ka ga haka sai su da za'ka naira ɗari ɗari a raba ko kwarin kasa cikin yan bulu ɗari biyu ko ɗari biyar biyar a bi unguwa a yi taba gida gida kai a baka rasa ni ka sai da ita kuma a faɗi duniya an baka zaka ko yana tambaya game da hakan to saurara abin ne ma malik ka faɗi game da nan indana al'amari a gunmu fi qasr sadaqati wajen rabon sadaka أن ذلك لا يكون إلا على الوجه الاجتهاد min alwali. wannan ba harka son zuciya ta ba ko ba a bai zo yanke ba ga ka'ida a ce sai kaza a Allah ya battana gwargwadon ijtihadin shugaba idan shugaba ya ga cewa ga wanda yake ga inda ya kamata a bada ita a bada ita a saurara fa ayyul ansafi kana fihi fihi al-hajatu wal adadu usira zalika sunfi bi kadari ma yaral wali fa cikin dangaigan nan guda takwas waɗanda zakata wadanda ayatul zakata faɗi inna masadaqatu lil fuqara wal masakin har zuwa karshen aya cikin waɗannan asnaf din to samaniya to sun fi kana fihi hadatu da adda bukata ciki adda bukata sosai da saura awwal adadu kuma adadin bukatar ta yawa da saura to usira zalika sunfi sai a zaɓi wannan sunfi ɗin an gane kila zan abinda muka kwama da shi sai a ce talakawa marasa babu su a al'ummar da sun yawa a yanzu sai a ce zakar da an ka amsa gaba ɗaya a keɓance ma mabarata da almajirai ita awa kowa a yi duk adadin mabaraci almajiri an san shi to duk aya ta ne bai wuce yan mata biyu dan guda da koko guda komi komi ali he shi sai a ce dudu du bai wuce su biyar gida ne ina ganin kuma duk wanda asu biyar kila na kashi iri ne almajiri ɗari biyar na yi mai ko a yi ko a ce dubu guda to wani ce dubu guda na yi mai a yi sai a buga dubu guda so ɗari uku da yan kai shekara guda ne ka magana ko ba haka ba shi ke na ko a bashi abincin shekara guda a ce ba a koma sun gani bisa titi ba shi ke nan ba ehe eh, an lissa ga su abin da yawa na ba billions of dollars na ba wa ne ba miliyoyi na ba ba ɗari uku ɗari hudu na ba zakata ta mawadata sau daga ga hanka ba su sai aka ce su duk almajirai an gama da su ko ba haka ba ehe eh, an wanki wannan to ai ba zama wata duk ana zakka saboda ni saboda wata duk akwai sadda shi mai zakka sannan shekara ta taccaka to kaga in wanga wata zakat da an ka samu ta wanga wata an gama da almajirai to jibi ko ko zakka ta wata mai hita sai ai asibiti ko ba haka ba ah. wanda an kwance kudin magani ko ko kudin operation ya hana su tashi ko kaga sai a ce watan shi ko watan biyu sai a zo haka nan sai an ka zo watan uku sai a ce ai gidan yayi akwai wanda ɗari biyar ta hana mai da ta, ɗari biyar wai ta hana mai da fitowa gidan yari ba ka sanin haka abin zabban mamaki haka ji wani irin mamaki sai ka tai gidan yari salsal ɗari akwai wanda wai naira hamsin tassa faɗan da an kai tassa a gidan yari naira hamsin ga ta irin wannan sai kari kamar rikice ka rasa ni ka cewa to ka'ida haka aka biya ga sinfi aka dibi ba wai a ɗauki mutane an ƙwarori ana musu wacin kuɗi ba a sinfi aka dibi a magance matsalar waɗanda al'umma sannan a bi waɗanda al'umma a magance matsalar su a bi waɗanda al'umma a magance shi na yace fa ayyul asnafi kana fihi alhajatu wal adadu su adda adadi mai yawa su adda bukata to utira zalika sunfi a zaɓi wannan sunfi bi kadari ma yaral wali gwargwadon yadda shugaba ya gani an gane ba da shugaba gani shi kenan a zaɓi wannan a yi mai wannan wa'ata an yanta kila zalika ila sulhin akhari ba'da amin aw amain aw awani kuma takan yi a gama da wannan sunfi sai a kira ta daga wannan sunfi a koma wani sunfi wata shekara ta baki ko bayan shekara biyu ko bayan shekara uku a je cewa an kare da wannan matsala kila fahimta to haka nan ba shi yasa ba a bar rabon zakka ga individual ko wahidi zakka kawai bibi suwa ne yan shalmiya ake tunda zai yanzu zakka haka akai ko ba haka ba sai jiri ɗan shanniya ɗaya ka raba wani ya raba direbobi ne da ƴan masu wanki da ruga nashi da ƴan sai kayi nashi su ɗaya zai raba wani kuma mutanen unguwa ya raba wani dangi ne ka raba ma ba na ce ba a raba ma dangi ba amma wani dangi ne ka raba ma amma shi akwai wanda gida ne ba a ci ba a sha makwacci ne nan saboda mugunta ya raba kila can yan wasu nashi sun ya ishirin ko dubu hamsin ko dami matsacci ne ya ba shi dubu uku ko dubu biyu kuma sai da ya faɗa ma kowa cikin unguwa ya ba wani zakka ko ba haka ba har in gani ya yi kun ɗan gaisa sai ce halal ce ma ya ma na ba shi zakka sai ya tambaye shi wani ya ce ya fata sun ki dubga su wai ya faɗa ma ya ba na ba shi in ka ce a'a to ba bai samu kwarai da kaci da faɗa ba to ba bai ba ko ba shi a irin irin wannan ga masu zakka fa wai ga masu zakka to lissafan mutum dubu nawa wanda ba zakka don yi wa sharabonka da jin cewa alhaji wani ya haɗa zakka yi wa sharabonka alhaji wani ya haɗa zakka kai akwai wani misali da aka yi sarkin musulmi da su iya kwarai a lokacin da ya farauta aika cewa aka aka Sheikh Suleiman wani ba lokacin da suke na Sheikh Suleiman Balarabi da nan wannan karatu alqur'ani nan sultan shagun wanda ya koma a dubo ya rasu Allah shi yi ana magana ana magana lokacin a cikin malaman sarkin musulmi lokacin da suke ana tambaya ce aka ce maganar zakka sai ce to shi gaskiya duk sakkwato yana iya cewa babu mutum ɗaya in kun ma zai ce zai ce ɗaya ko biyu ba zakka amma duk sakkwato ba mai zarka duk sakkwato ya ce ba mai zarka to wasu ya sai hudu su abubuwa da yawa hadda wasu na wasu mutane ya kama na ce ba zakka sarrafa da halin kuma biyu ya kama da mutum ko ba haka ba don dai wani abin da ya mallaka in kuɗi na wani ba kwaci za a haitar to biliyan nawa ga wani biliyan nawa ko da biliyan guda a ce biliyan guda a kasar biliyan guda arba'in a baha guda wallah miliyan ba za ka samu to kai na jin kai da talauci ko sai la'ira yana yi in ji wani na Allah samu gani to kaga fa a ahalul hajati wal adadi a fifita mutanen bukatan nan da kuma mutanen adadin nan da sun kai yawa haisu ma kana zalika duk inda suke duk inda suke shi za kwanakin yi muku magana cewa ka'ida cewa sai wurin za a raba ta ka'ida ta wadda aka yi fiƙe fahim ka'ida cikin hadisin guda hadisin ma'azin jabalin sun ma'alin hun bi an laha kajif ta raba alaihim sadakatun su ukhadu min agani ya ihim raddu ala fukara ihim him him din nan suka ce min agani ya ahalil yamani wata raddu ala ahalil yamani suka ce fi muhalli haɗar sun tafasa. fasara amma duk jamhur sha sun kai agan ya'il musulmina wato raddu ala fukara'il musulmina inda musulmi ke na duniya na bashi in dai ya cinci da zakka kuma shi ya dacewa da ita To kamar kai kana area ko ko yankin da kowa yana da haji yana da abin ka ga an kai shi inda abin nan shirfi da haja aka bukata malai ce haitu ma kana zalika a saurara sai ce wa ala hada kun ga akan haka adraktu man arda min ahli ilmi akan haka fatawar da ni cimma duk wanda ni amince ma cikin masu ilimi masu karatun Madina wanda zai amintacce na a karatu haka ne suke na ba da fatawa ba tsagon tsagon da ni ba yana bi naira biyar naira naira ashirin kala malikun wa laysa lil amil ala sadaqati faridatun musammatun kaji ba mai aiki akan ya tara sadaka bai da yankan kafarilla a ce a bashi kaza ka a wuce babu hmm. illa ala qadari ma yaral imamu gwargwadon wani shugaba ya gani in duk ya ɗauka ce a bashi shi nan babu ka'idar cewa kaza kaza kai dai a koran mai talauci ko ba haka ba a koran mai talauci Allah ya samu gani ina jin nan zamu sa insha Allah lokaci an tafi mai hakuri kila tambayoyi na ja karatun da yake muna da ka'idar haka maka Allah muna da ka'idar tashi takwas sura kwata hmm. kuma already lokaci ya mace sai ai hakuri sati na take da mu tsaya da wuri sai mu karanci duk tambayoyin da annabi insha Allah ko dai mu dan taba su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu